nhỉ ra đi nhỉ ra đi nhỉ cậu na chỉ cho cậu nhỉ ba chữ số ba chữ số ba chữ số waye wancan kuma naga kamar yana miki magana wallahi wani tsohon banza ne fitsari yake kai dan ne biyu ne tsohon dai wasu mori girman su ba gaskiya da ka tsaya mana tsohon banza kawai ke ce me dorin waki kai <laughs> Haba malam, wannan wani irin shashanci ne cikin gidan matan aure tsakar gida ka zo ka sake jiki haka? Ni ma dai haka na gani. Kamar ya? Gidan matan aure da zan kama haya a gidan. Mun yi da ku haka. Gida ne na haya, da abin da na gama, shi zan yi. A'a, ba mu yi haka da kai ba, yanzu haka ma ƙaran ka kawo mana akai yawan sa gajeren wando da kake sai ka fuskanci matan mutane suna waje sun fito suna shan zakar za ka zo ka zauna da gajeren wando oh ku ce wani munafiki ya kai mu kara ina sa guntun wando eh, to na rantse da Allah in da ka wannan guntun wandon ne gaba ɗaya wanda na zan yi masu hmm, in kai mace da yanke suka baki ɗaya wannan mara ke gani ya mun tsayi <laughs>